babbar muhawara ce ta ɓarke a kafafen sada zumunta bayan bayyanar wata muryar da ake alakantawa da sabon ministan tsaro farfesa iso ka katambe wace alamu ke nunin an naɗe ta ne a sace lokacin da yake yi wa wasu bakinsa bayanin abin da bincike ya gano a ma'aikatar tsaro a ƙoƙarin gwamnati na zakulo masu hannu a aika-aikar da ake ganinta a matsayin abin da ya haddasa cikas a watannin baya a yakin da ƙasar ke kafsawa da 'yan ta'adda alhaji Nasiru Saidu na shugabancin kungiyar farar hula ta Voix de San A filin da tono na Defense ko inana ai saboda an yi kashin Suzana an ka gane da babu kayan aiki, babu kaza, babu kaza. Kenan ina kuɗin da gwamnati suka sa. Ko ba a hiddo rahoton ba an ka Bincike ya nuna cewa akwai manya-manyan soji, akwai civil-civil waɗanda an kai taba ladar sayan bindigogi suna cin amana ƙasa. kenan in ƙasa na buƙatar yau a hukunta su a amshi dukiyar ƙasa wadda sun ci amana ƙasa a maida ma ƙasa wannan abu zai sa waɗanda an ka kashe 'ya'yansu zuciyarsu ta kwanta. Tawagar musamman ce gwamnatin Nijar ta aika a kwanakin baya zuwa ƙasashen Rasha, Ukraine, China da Isra'ila domin tattaro bayanan da suka shafi wasu kwangilolin jiragen yaƙi da makamai waɗanda aka ce an bayar a ci gaban wannan yaƙi da ke laƙume kashi sha biyar zuwa sha bakwai na kasafin kuɗaɗen kowace shekara kamar yadda shi yace ana ce a so bindiga ta ba a sayowa ana ce a so takalmi ba a sayowa ana tura iyan mutane kamar yadda yace ba bisa sun cika ka'ida ba na a tura su yara ƙananan cikin aiki don haka mutane ka ganin tilas suna shugaban kasa ya tsaye ɗauki matakin ne bisa gari ba a barin ƙasa haka nan a ce mutane suna ɗiba kuɗi har bisa gawawaki suna ɗiba kuɗi suna abin da sun gada ma kuma ba a musu komi wannan ba gaskiya ne ba dole ƴan kasa su tsaye su bincike su san abin da aka na ana yi. Kwarai yake har yanzu gwamnatin Nijar ba ta yi bayani a hukunci ba dangane da wannan rahoton bincike mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abdulrahman alkasun na ganin damka abubuwa a hannun kotu ita kaɗai ce hanya mafi a'ala a ƙoƙarin cashe aya da tsakuwa. Yanzu wannan bincike ne na hukuma. Idan aka yi shi su wannan yanzu in sun gama bincikensu sun ba da ah, inda ya kamata kowa da shugaban ƙasa in aka maika shi ah, a kotu. ita kuma kotu za ta yin bincike nata na kotu za a naɗa alkali mai bincike ya tabbatar da duk binciken da aka yi daidai ne kuma ba a saba maka'idodi ba ba a tauye haƙƙin waɗanda ake zargi ba sannan haka shi kuma ya bada shi ga alkali mai yin shari'a sannan a yi shari'a daga nan ofishin muryar amurka da ke birnin yamai mun tuntuɓi ministan tsaron ƙasa farfesa isuhu katambe sai dai bai so yi magana akan wannan rahoton bincike ba domin a cewarsa ya riga ya kammala aikin da ya rataya a wuyansa ministan ya tabbatar da cewa a ɓoye aka naɗi muryarsa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar